Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. thank you Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 12 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa makaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya sanya hannu a kasafin kuɗin bana. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ranar yaƙi da ci da gumin yara daga jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji ƙarashin hira da wakilin sashen Hausa da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima a kan masu neman kawo rarrabuwa a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata a ɗauka don ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan Najeriya. Sai a kira ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga nan birnin Washington, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wata kotun tarayya ta sake kada kuri'a akan hukuncin farko da wata kotu ta baya na dakatar da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar. kan hana 'yan kasashe shida masu rinjaye musulmi shiga cikin amurka kotun ɗauka ƙara wacce ke shiya ta tara a san francisco ta yanke hukuncin ne a yau litinin inda alkalan kotun a mataki na bai ɗaya suka yi watsi da umarnin da trump da hujjar cewa ya wuce gona da iri a lokacin da ya ba da umarnin a ranar biyu ga watan maris wato na wannan shekara da nufin kare ƙasar daga 'yan ta'addan ƙasashen waje alkalan kotun su uku sun ce duk da cewa dokar shige da ficin amurka ta 1952 ta baiwa shugaba karfin iko a kan shige da fice yin kasar tare da tabbatar da tsaro hakan bai baiwa har shi kansa shugaban damar yin gashin kansa ba wajen aiwatar da dokar hukuncin kotun na san francisco ya bi sahun matsayar da wata kotun ɗaukar kara ta daban ta ɗauka a baya wato a jihar virginia da ke shiya ta hudu sai dai kotunan sun ba da dalilai daban-daban kan dakatar da umarnin shugaban 'Yan sanda a Rasha sun tsare shugaban 'yan adawa Alexei Navalny da wasu ɗaruruwan masu goyon bayansa da dama a duk faɗin ƙasar yayin wata zanga-zangar kyamar matsalar cin hanci da rashawa da aka yi a yau Litinin, wacce ke ka mai sanda da shugaba Vladimir Putin da makarabansa. An dai kama Navalny wanda ya bayyana aniyarsa ta kalubalantar shugaba Putin a zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi. a wajen gidansa da ke birnin moscow jim kaɗan bayan da masu zanga-zangar suka fantsama a kan titunan birnin st petersburg da sauran biranen ƙasar wani kakakin fadar white house ya ce amurka ta yi allah wani da tsare mutumin da aka yi yana mai cewa kama masu zanga-zangar lumana da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da 'yan jarida ya saɓa wa tsarin mulkin dimokuraɗiyya. ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da sa ido a kan lamarin tare da kira ga hukumomin rasha da su yi maza-maza su saki waɗanda suka kama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan majalisar dokokin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican suna ci gaba da nuna matsin lamba ga fadar white house da ta saki fayafayen tattaunawar da shugaba donald trump ya yi da james comey tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da ya kora daga bakin aiki idan har akwai su waɗannan fayafaye su ake sa ran za su kawo ƙarshen takaddamar ko shugaba trump yayin wata liyafa a fadar white house a watan fabrairu ya nemi komi wanda a lokacin yake jagorantar binciken zargin saka hannu da rashi ta yi a zaben amurka da ya janye binciken da yake yi wa tsohon mai baiwa shugaban shawara akan harkar tsaro wato michael flynn komi har ila ya ba da shaida cewa trump ya nemi da ya riƙa yi masa biyayya ya kuma yi watsi da binciken na rasha bukatun da komin duk ya watsi da su shi dai shugaba trump ya musanta kalaman na komi musamman ma batun neman kada a binciki flynn duk da cewa babban ɗansa donald trump jr wanda ke yawan kara muradun mahaifinsa ya nuna alamun faruwar hakan ministan kuɗi a ƙasar kata ya bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwa ƙasar za ta sulhunta rikicin diflomasiyya ta fuskar kasuwanci da ya barke tsakaninta da wasu ƙasashe da suka yanke hulɗa da ita A wata hira da aka yi da shi a yau Litinin a gidan talabijin na CNBC, Minista Ali Sharif El Amadi ya amince cewa lallai akwai kalubale a gaban kasar, amma kuma harkokin kasuwanci na ci gaba da gudana. al Al'amadi ya ce bai yi tsammanin akwai wani abin damuwa ba dangane da abin da ya shafi harkokin kasuwancin cikin kasar ta kata. Ya kuma kara da cewa kasashen da suka sanar da yanke hulɗa da su da suka hada da saudi arabia da bahrain da haɗaɗɗiyar daular laraba da kuma masar suna da nasu ƙalubalen da za su fuskanta ta fuska hada-hada kuɗaɗe a yankunansu su dai kasa wato kasashen da suka yanke hulɗa da ƙasar ta kata sun zarge ta ne da marawa ƙungiyar is da kuma iran baya zargin da ƙasar ta kata ta ce ba shi da tushe balantana makama Ministan harkokin wajen Iran Barman Gesami a yau Litinin ya yi kira ga bangarorin biyu da su sasanta kansu ta hanyar hawa teburin tattaunawa yayin kuma da kasar Kuwait ke kokarin shiga tsakanin bangarorin biyu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan ɗan dogon jiran da aka yi a kan rattaba hannu a kasafin kuɗin bana a yau ɗan nan muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi banjo ya sanya hannu a kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2017 bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da shawarar a yi hakan. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. malam garba shehu wanda akan idonsa ne aka sanya hannu akan wannan kasafin kuɗin ya yi mun karin haske dangane da muhimman abubuwan da wannan kasafin kuɗi na najeriya ya kumsa muhimman abubuwa kamar yadda shi mai rikon shugaban ƙasa ya bayani kaman abu guda biyar maganar cewa wato a karfafa darajar kuɗi na naira ana son yadda aka ɗauko ɗin ana ƙarfafa ta ta samu gindin zama da kanta naira ta kyautata akwai maganar bunƙasa harkar noma da ciyar da al'umma akwai maganan manyan ayyuka da suka shafi wutar lantarki akwai maganan sufuri musamman manyan tituna da layin dogo wato jiragen ƙasa sannan kuma akwai maganar samar da abin yi ga su waɗanda ba su da sana'a. To ina matsayi ko damuwar da gwamnatin zartarwa ta nuna kamar ta ga an yi wasu canje-canje ko gyare-gyaren da take ganin cewa bata gamsu ba shin an jitu akan wannan ko maganar za ta taso nan gaba. Eh shi Profesa Oshibanje mai rikon shugaban ƙasa ya yi bayani cewa an yi tattaunawa mai tsawo mai ma'ana ma'ahan da ya yi ta yabo ma ga shugabanni na sassa daban-daban na majalisa da tije da majalisar wakilai cewa sun nuna kishin ƙasa sabili da tattaunawa tattaunawar da aka yi da zama da aka yi da su shi ne rikon mukamin shugaban kasa Profesa Obasanjo ya ba da tabbaci cewa majalisa ta yarda za ta karbi takarda ta bukatar a gyara akan shi kansa kasafin kuɗin wasu kuɗaɗe da aka kwashe su aka kai su wasu sababbin ayyuka musamman dangane da suka shafi wa'annan muhimman abubuwa da na gaya maka irin su titin jirgin ƙasa ɗinnan nan wutar lantarki na mambila kamar gada ta biyu da ake so a yi a kogin a onicha da sauran wa'annan manyan ayyuka an yadda cewa kuɗin da aka janye su aka kai su wasu wurare za a dawo da su To kamar yaushe ake sa za a aiwatar da wannan kasafin kuɗin? A bai faɗi wannan ba amma dai ya ce yanzu bayani filla-filla zai fito daga bakin ministan tsare-tsare da kasashen kuɗi na Najeriya ta Udo Udoma ba tare da wani bata lokaci ba. nawa ne kuɗin da wannan kasafin kuɗi ya kumsa a jimilla? Wato kuɗi tiriliyan bakwai da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da kuɗaɗen biyan bashi da kuɗaɗen gudanar da ayyuka na yau da gobe da kuma kudaden manyan ayyuka sun kole gaba ɗaya shine wannan kasafi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Wanda kai kai da ma ka daɗi in ka kashe su Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yau ne kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da ci da gumin yara. da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe dalilin da ya sa aka fi mayar da hankali a kan maganar kare haƙoƙin yara a yankunan da ke cikin yanayin tashin hankali da wuraren da ke fama da wani bala'i a albarkacin zagayowar wannan ranar wakilin murya amurka a yamai sulaiman Manubarma, barma ya tattauna da dr sani hayyajin juna masanin tsarin zamantakewar al'umma domin jin manufar wannan yaƙi ga abin da ya ce yau duk yau in ka ɗauka a kasar Nijar ko kasashen Najeriya ko nuri babu mahalukin da zai cewa bai jin zahi lokacin da ka aje yaron ka dan shekara takwas ko ɗan shekara tara zai shiga lakwal makaranta wurin boko ko wata islamiyya ka kawo yaron ka ka diba ka ga yaro gashi nan yana ma magana mai shekarun shi yana tara maka hannu yaro wurin shi ba bara ne ba yaro wurin shi ba wurin karuwanci ne ba yaro wurin shi ba dauka bindiga ba ne ba na ya kashe mutane akwai mai kashe mutane ba yaro tarbiya ake bashi wannan aiki wanda yake bata yara shine ake ka haramta kuma duk kasashen duniya sun tashi tsaye sai sun hana shi amma aiki wanga karami aiki wanda yaro zai nemo abinci wanda zai taimaka ma uwayen shi wanda shi da kanka zai samu yan kuɗin shi in dai bai haddasa wani abu wanda zai ji mishi ga jikin shi ko ya ji mishi da wani abu babu wanda ya haramta shi dokta ya za a iya kwatanta girman wannan matsala a kasashen afirka irin su nijar wani lissahi da mun ka wanda ya shaho region ɗin tilaberi nan ya mai ya shaho doso an dibo cewa da yaro ɗaya cikin uku suna cikin irin wannan al'amari na irin wanga aiki haramtacce. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Madalla a gaida Sulaiman Barma. A shirin mu na ranar yau kun fara jin hirar da wakilan sashen Hausa Haruna Dauda ya yi da gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima akan masu kokarin raba kan Najeriya. Yanzu kuma ga karashin wannan hirar. yawa ɗan kadai amma kamar matasan arewan sun zarge ku cewa kun yi shuru ba kwa magana kan irin cin mutunci da 'yan kabilar ibo suke wa 'yan arewacin najeriya me za ka ce dangane da wannan zargi wannan maganan banza ne domin idan za ka iya tunawa watan april na 2016 akwai lokacin da manyan nyamurai sun fito sun zargi cewa fulani ne ke ta'addanci a su. mun fito a matsayinmu na gwamnoni na jihohin arewa mun mayar da martani akwai zargin da waɗannan matasan ke yi maka da kai da gwamnan jihar kaduna malam nasiru rufai cewa kamar kuna goyon bayan 'yan kabilan ibo ne saboda kuna neman su mara muku baya idan har shugaba buhari ya kasa kasance wato mataimakan shugaban kasa ko kai kai malam nasu ya rufai me zaka ce dangane da wannan zargi da suke wato wannan magana ya nuna rashin sanin siyasa da rashin tawakkali na matasan ne domin kuwa a zaben mataimakin shugaban kasa ai ba bukatar mutane su kada kuri'u zaben mataimakin shugaban kasa hurumi ne na shugaban kasa da jami'a babu wanda ke bukatar kuri'a ballantana har ya yi kokarin ya faramta wasu rai domin su zabe shi mulki daga Allah shi yake ba da mulki wa wanda ya so a lokacin da ya ga dama waɗannan suke zargin zargin banza ne zargin siyasa ne kuma inda sun san amana da sabuwa da ke tsakaninmu da president buhari wallahi ba za su nan furucin ba mu mun zauna a rana ne muka jira inuwa muna yi da president buhari ba yau ba ba jiya ba ba shekarun jiya ba kuma abin da ke hannuna abin da ke gabana ya ishe ni a samu zaman lafiya a borno mutanenmu su samu bunkasan arziki su koma lardunan su ya ishe ni fiye da komai na gode mai girma gwamna da wannan dama da ka bamu mun gode kwarai da gaske Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka don ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan Najeriya. Gana abin da ke faruwa tsakanin matasan arewacin Najeriya da ƙabilar Ibo sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara da kira daga Nasarawa. Assalamu alaikum suna na le kacin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa malama Maryam barka da aiki. Barka ka dai malam shafa mine ne ra'ayinka? To malama Maryam gaskiya fi sabillahi ina matukan farin ciki da irin wannan tunani da almustafa ya yi na zama da wayannan kungiyoyi da kuma mutanen kudu. amma abun da nake so manyanmu na arewa a gaskiya fi sabillahi abun da ya kamata su rika yi kenan don gaskiya mu da muke fita muke shiga kasashen yankin kudu muna rika ganin irin mutuncin da ake rika ma musamman mutanenmu na arewa hmm. to a gaskiya fi lahi su ma ya kamata manyan su su zauna da su su jawo hankalinsu su nuna musu wannan abun da suke yi ba abu ne mai a cikin tsari ba kuma wannan almustafa Allah ya saka mishi da alheri kuma Allah ya tabbatar da wannan abu kuma Allah ya sa mu zauna lafiya wannan kasa namu Najeriya da fatan za ku sha ruwa lafiya assalamu alaikum to mun gode malam shafale daga Nasarawa yanzu kuma bari mu je Kano assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana sunana Ahmad Abubakar Darma to malam Ahmad muna jan ka to ni abin da nake so nuna a nan magana abu da wannan matasa na arewa suka yi hmm. abu ne wanda suka yi daidai don kuma su nuna martabar arewa domin ba yadda za a yi mu ne suke cin amfaninmu mu kuma suke mai da mu kamar wasu kaska a tare da su sun manta da irin abubuwan da yake faruwa a kasashe kamar irin su sudan da sauransu ko da sun karbi wannan kasa ta su su ma ba fa iya zaman lafiya za su a tsakanin su ba to malam ahmed malam ahmed ban tare numfashin ka ba eh kamar waɗanne irin matakai ne kake gani ya kamata don a tabbatar da zaman lahiya da haɗin kan najeriya matakan da za a ɗauka wannan ya rage da su masu neman biyafara su ne kawai suke da su ne kawai magana take a hannunsu ba 'yan najeriya a wuri yadda a zauna lafiya suna yi domin shi nan misalin haka ministan harkokin wasanni to malam ahmad abubakar darma mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu da wa muke magana Malama Maryam Dauda barka da aiki sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo kana lafiya menene ra'ayinka? Alhamdulillah lafiya kalau nake to na gaskiya ni abin da nake lura da shi su gaskiya shugabannin ibo da suke bangaren kudancin najeriya mm. tsakani da allah ba sa jawo wa wa'annan yara nasu ba sa ja musu kunne domin idan muka ɗauki irin abubuwan da ake faruwa ai hausawa sun yi wata magana sun ce mai neman kudin jariri to ya ce nemi menene kudin wada ake cewa ko wane ne shirye ta nufin waiwaya baya a hmm. yaushe mutanen mu ana ci musu mutunci a kudancin najeriya kuma yanzu idan kika dauka yanzu a jihar kano ba a jihar kano akwai kansila yamuri ki ta ki gama yawon a cikin kasuwar mu ahiya ko fatakwal ko ina ne ba ki taɓa ganin shagon malam bahaushe wanda yake cikakken shago ne yana zaune yana kasuwanci ba. to mun gode alhaji musan garo yanzu kuma bari mu je jihar plateau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Muna magana da Alhaji Babaji mai gwani Rogers Plateau Kandahar. To Alhaji Babaji muna jan ka. Abin da mutanen yaran mu na arewa suka yi sanyi daidai don wulakancin da ake mana a kudu. Ku aje kudu a gani wani dan arewa ne ke da gidaje a gurin yake kasuwanci. ko da washe sun tsokane mu mutanen an yi hakuri an yi hakuri manyan mu na arewa suna danne mu su a ayi hakuri to sun kai sun kai mutara bango saboda ka tun da wuri su su na kudu su ja masa kunne to mun gode alhaji babaje daga jos yanzu kuma bari mu je yobe salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana malama maryam da muhammad adamu basirka ne alkalin kungiyar keke na fiye da tsofin jihar yobe to malam muhammad adamu muna jan ka Yawwa wato matsalolin da yake faruwa tsakanin kudu da arewa ya kamata majalisar dokokin najeriya ne kamata ta yi dokoki akan irin wani abubuwa da yake faruwa hmm. eh, ya kamata majalisar dokoki ta yi doka wanda ya kawo wasu abubuwa na rabuwan kawunan kashashe to ya kamata a hukunta shi hukunci ko mai tsauri hmm. eh, in za a yi haka to in insha Allah za a samu zaman lafiya tsakanin kudu da arewacin najeriya hmm. saboda ni direba ne kuma na babbar mota babu inda ba inda bana shiga muna ganin irin abubuwan da suke mana wani lokaci za je kasar su ma gurin fakin eh. ma in mun yi fakin sai mun biya ko kuma a kama mu a walakanta mu a ci mana mutunci a tozarta mu amma kuma manyan su da jami'an tsaro na wannan area babu abin da suke yi ba abin da suke yi a kanmu. To mun gode Malam Muhammad Adamu daga Yobe yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. wa'alaikuma alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Suna na Hassan Black Devan Tanka daga jihar Bauchi. To Malam Hassan muna jan ka. A gaskiya a ra'ayina abun da wa'annan matasan arewa suka yi ne gaskiya sun yi daidai saboda mu muke yawa kasar mu muke san masalan kasar nan. Hmm. Manyan mu na arewa ba damu da talakawa su balle damu da me da kasar da ke faruwa. To mun gode Malam Hassan daga Bauchi lokaci ya daga mana hannu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Kocin Afirka ta kudu Stuart Baxter ya ce kungiyarsa da nasarar da ta samu a kan kungiyar kwallon kafa ta Sufa Igbo ta Najeriya a wasan da suka yi ranar Asabar dinnan da ta wuce a Oyo wasa ne da ya motsa mishi zuciyar shi sosai kuma yana ɗauka a matsayin wasa na musamman. za a tana cewa da 'yan bafana bafana din sun lallasa najeriya da ci biyu da babu a wannan wasansa na farko a grup dinsu na e wanda shi da na neman shiga gasar cin kofin kalubalenka na afirka na shekarar 2019 allah ya kai mu kuma wannan ita ce nasarar farko da 'yan afirka ta kudu din suka samu akan 'yan super eagles Gochi Baxter ya ce yadda suka samu nasarar ne ya girgiza shi ya ce na farko gashi sun yi dogon tafiya zuwa can Najeriya sannan ba su samu lokaci suka yi wani dogon shiri ba kuma a ce ka shiga cikin filin kwallon wanda ya ɗauki nauyin kwallon kuma ka ci shi a kwallon ya ce dole ka ɗauka wannan abu ne na musamman. Shi dai Baxter ɗin duka-duka an naɗa shi a matsayin kocin Afirka ta kudu ne a watan da ya gabata a kan wata yarjejena ta aikin shekaru biyar. to wannan cin da afirka ta kudu suka yi wa najeriya ba karamin girgiza ba ne kuma ba karamin ja da baya ba ne a wurin najeriya wacce daman dai sau biyu tana kasa zuwa wasan cin kofin kalubalenka na afirka guda biyu da aka yi da suka gabata to su ga mutanen ingila murna suke sosai saboda sun share shekaru 51 suna jira su ci wani kofi na duniya ba su ci ba sai ranar lahadin nan da ta wuce lokacin da suka samu nasarar cin venezuela suka dauki kofin matasan kasa ga shekaru 20 na duniya da aka yi nasarar da dan kwallonsu dominic calvert lewin wanda ainihin yana buga kungiyar everton ya samu a lokacin rabin lokaci na farko ya samu su kwallo shine ya taimaka musu suka samu cin venezuela a wannan karin da suka yi a babban filin wasa na swan da ke ƙasar koriya ta kudu shi ma mai tsaron gida na ingila wato freddy woodman yana shan yabo ana kallon shi a matsayin gwarzo saboda kokarin da yi ya hana kwallon daga kase gola da aka buga ciki wanda shine ya sa suka samu wannan nasara a karon farko tun shekara 1966 hukumar kwallon kafa ta duniya fifa tana son ta kwantar da wa mutanen kamar hankalinsu cewa kasarsu za ta samu sukuni ta shiga cikin gasar da za a yi na cin kofin confederation na duniya a rasha a cikin wannan wata da muke ciki duk da matsalolin da suka tuzgo dangane da wannan abin ba wasu matsaloli ba ne illa wata doguwar wasiƙa da wani kwalab da ke garwa da ake kira etoile filanti suka aika suna cewa bai kamata a bar kungiyar kwallon kafa ta kamar ta kafut a ƙarƙashin jagorancin tombe roko sidiki su aika wata kungiya ta wakilci kasar a wajen wannan wasa din ba to hukumar kwallon kafa ta duniya ta ce lalle ta san akwai matsaloli a cikin kamaru da kuma harkokin kwallon wannan kasa din amma kuma ta ce ba ta son ta ga abun ya kara muni domin tana ci gaba da tattauna da hukumomin da abin ya shafa domin neman hanyar yin maslaha kan wannan al'amari din ita dai kamaru an dakatar da ita daga harkokin kwallo ne tun cikin watan yuli na shekarar 2013 a dalilin shishigin gwamnati cikin harkokin wasanni abinda ya sa ta ita hukumar kwallon kafa ta duniya din ta kafa wani kwamiti domin ya jagoranci harkokin kwallon kafa kafin a ga yadda abubuwa suka kasance jama'a abinda ya sauka labarin wasanni yau kenan a huta lafiya yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku manufar gwamnatin amurka Watan Yuni shine cika shekaru saba'in daidai tun lokacin da aka kirkiro shirin tada komatsar kasashen Turai wanda aka fi sani a turance da lakabin Marshall Plan, shine shiri mafi nasara daga cikin shirye-shiryen ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ƙarni na ashirin, wanda Winston Churchill ya yi wa kirari da aiki mafi girma na rashin son kai da wata ƙasa mai girma ta taɓa yi a tarihi. A ƙarshen shekarun 1940, farfadowa daga bala'in yakin duniya na biyu ya zama abu mai wahala ta ɓangaren tattalin arziki ga ƙasashen Turai, shekaru biyu bayan yakin ya ƙare. Ƙasashen Turai na da lokaci mai tsaho wajen maido da harkokin noma da masana'antu kamar yadda suke kafin barkewar yakin. Rashin aikin yi da ƙarancin abinci ya yi yawa, wanda ya jawo tafiyar hawainiya wajen farfadowarta. A yunkurin dawo da masana'antun da harkokin noma a Turai, Amurka ta fito da shirin Marshall Plan, wanda aka lakaba wa sunan sakataren harkokin wajen Amurka na wancan zamanin, George Marshall, tsakanin watan Afrilu na shekarar 1948 da watan Disambar 1951, Amurka ta kwarar kuɗi kimanin dala Amurka biliyan goma sha uku na jari kai tsaye cikin ƙasashen yammacin Turai guda goma sha bakwai, ciki har da tsofaffin abokanan hamayyarta, Jamus da kuma Italiya. Kimar kuɗin a yanzu ta kai kimanin dala Amurka biliyan 130. Ƙasashen gabashin Turai suma ma an yi ta yin basu tallafi, amma suka ƙi karɓa sakamakon umarnin tarayyar Soviet. Wannan saka jari ya taimaka wajen farfadowar manyan masana'antun yammacin Turai, ya kuma samar da ayyukan yi ga miliyoyin mutane, haka kuma ya daidaita tattalin arziki da yanayin siyasa gami da haɓaka ƙasashen da suke cikin shirin na masha da kaso goma sha biyar cikin ɗari zuwa kaso ashirin da biyar cikin ɗari. Zuwa shekarar alif ɗari da hamsin da ɗaya ya tabbatar da haƙa ya cimma ruwa a shirin ta hanyar dawo da ƙarfin gwiwar al'ummar Turai a ci gaban tattalin arzikin na gaba a kasashen baki daya yammacin turai ta kama turbar hanya mafi kyau sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya ce shirin marshall ba wai taimakawa turai wajen farfadowa da samun tattalin arziki mai sauri kadai yayi ba ya shimfiɗa ginshikin zaman lafiya da ci gaba mai tsaho ga amurka da turai wanda sun ji daɗin kaso uku na wannan karni haka kuma abu mafi mahimmanci shine shirin marshall ya shimfiɗa ginshikin alakar abotar ƙasa da ƙasa ta ƙetaren teku wanda ta taimaka wa turai wajen zama cikakkiya cikin walwala da zaman lafiya game da ci gaba a yau yayin da muke fuskantar barazana ta bangaren tsaro haɗin kai da kuma samun ci gaba shirin marshall yana tunatar da mu irin gagarumin nasarar da za a iya samu a duk lokacin da amurka da turai suka yi aiki tare sharhin murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku matsayar gwamnatin amurka Idan kuna da wani bayani sai a rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA za kuma ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan sharhin da kuma wasu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo VOA editorials www.voanews.com editorials. To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labarai amma a takaice. wata kotun tarayya ta sake kada kuri'a akan hukuncin farko da wata kotu ta bayar na dakatar da umarnin da shugaba donald trump ya bayar kan hana 'yan kasashe shida masu rinjaye musulmi shiga cikin amurka kotun ɗaukar kara wacce ke shiya ta tara a san francisco ta yanke hukunci ne a yau litinin inda alkalan kotun a mataki na bai ɗaya suka yi watsi da umarnin na trump da hujjar cewa ya wuce gona da iri a lokacin da ya bada umarnin a ranar biyu ga watan maris ɗin wannan shekara da nufin kare kasar daga 'yan ta'addan kasashen waje. alkalan kotun su uku sun ce duk da cewa dokar shige da ficen amurka ta 1952 ta baiwa shugaba karfin iko akan shige da ficen kasar tare da tabbatar da tsaro hakan bai baiwa har shi kansa shugaban damar yin gashin kansa ba wajen aiwatar da wannan doka 'yan sanda a rasha sun tsare shugaban 'yan adawa alexei navalny da wasu ɗaruruwan masu goyon bayansa da dama a duk faɗin ƙasar yayin wata zanga-zanga nuna kyamar matsalar cin hanci da rashawa da aka yi a yau litinin wacce take ka mai sanda ga shugaba vladimir putin da mukarrabansa Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Sulaiman Tarawali ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.